Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Galibi dai iyaye mata suka fi ɗanɗanawa a duk wata tarzoma da ta kunno kai. Galibi su ake kashewa ‘ya'ya da kuma maza, kuma galibi ‘ya'yansu ne ake yaudara suke shiga yin ayyukan asha. A saboda haka wannan fili na tsintsiya zai tuna baya a kan irin tarbiyyar da ya kamata a baiwa yara. Salamu alaikum suna na fate. Don Allah mu ci gaba da tarbiyyar 'ya'yanmu irin hali abubuwan da yanzu ake fama a cikin gari a darinjaye yara a kira su a ba su kudi a zo a daura musu bom. dan Allah mu iyayen mata mu kula da 'ya'yanmu mu ba su tarbiyya mai kyau mu san ina suka je inda wani guri suka je sun jima ina suka shiga don saboda mutane yanzu sun yi yawa sun ga yara 'yan mata haka suna rinjaye su da kudi kuma yau su ba su gobe a ba su wata rana za a ba su bom a kai su inda ba shi ba a ce ku je ku shiga kaza kun ga taruwa ku je kuma yaro ko yarinya bai san akan cewa wannan abun yau an bani kuɗi gobe an bani ba zan iya karba ba ba zai iya fada ba zai iya tafiya Don Allah yan uwana mata mu kula mu lura da tarbiyyar ƴaƴanmu shiga da fitansu mu kula da su mu tarbiyar da su ta hanya mai kyau ni ne mai suna saratu samuel mu kula da 'ya'yanmu da kannanmu mata kannanmu maza a yanayin yadda gari abubuwa yake faruwa da dama mu iyaye ya kamata mu dinga kula da 'ya'yanmu shigawansu da fitawansu don zamanin yanzu wannan wuni ba zai sani ba ko yaro karami ko babba ma kan iya rinjayen ra'ayinsu a ɗoki kuɗi mai yawa a ce kai ka zo ka karba za ka karba gobe mai shi zai zo ya kara ya zona wannan hanyar da kana bi ɗin ya ce maka kai gashi wannan ka yi kaza da shi za ka karba daga bayan wannan kuɗin nan zai zo ya zama abu daban a zo a ɗauki bom a sa ma yaro a ce maybe ka je gurin da jama'a suke ko wurin da sojoji suke ka je in ka je sai ka danna guri kaza abu ya je ya faru ko kuma a cikin church ana sujada yaro a ɗauki bom a ja mar a ce ka je church da shi ko kuma masallati. ya kamata mu iyayen yara mu dinga lura da 'ya'yanmu sosai safe yaro zai tafi makaranta ka ja kunnen yaro kafin ya fita daga gida ya tafi makaranta ka kai shi ko kuma shi zai iya zuwa da kanshi ya tafi zai dawo ka lura da time da yaron ka yana zuwa daga makaranta yana tashiwa daga makaranta ka lura in ka gan ya wuce wannan time din nan ka fita da kanka ka je ka duba hanya ya me ya faru yaro na bai zo da wuri ba don me yasa muna kula da 'ya'yanmu ne ya kamata mu dinga sa ido a kan 'ya'yanmu sosai sunana hadija bukar to tarbiyyan 'yan mata da maza tarbiya wajen uwa da uba saboda me yanan kan aifa yaro kan aifa wuri zai tafi baba zai tafi kaza mama zai tafi kaza a'a wurin tafiya na bai yiwu ba e kamata in za ku tafi da mamanka ku tafi ko gidan babanka gidan mm, kakanka da mamanka za ka tafi amma kun bar yarin nan ya ce zai tafi gidan kawarta ba tafiya gida kawa ba ne zai tafi wajen bacewa ne baba ya dawo daga makaranta bai zo ne ce abinci ba ya ce zai tafi wajen abakwani ba tafiya wajen abakwani ba ne bacewa ne kai uba mangarfi ya yi ka tara yaranka a gabanka ku zona ku ci abinci a wuri ɗaya ka ba su tarbiya yaranka ku yi hira da yaranka kai uwa ka tara yaranka sun da daga makaranta ka ba su kaya su yi wanke-wanke su yi wanka su yi kwaliya su zauna ka ba su tarbiya. amma sun da daga makaranta su yi wanka su ɗauki kaya ta ɗauki jaka za mu je gidan babanmu za mu je gidan kawarmu ba gidan kawa ba ne ɓacewa ne amma yaro sai iyawa ko ta ina yaron iyawa ko ta ina wannan ba tarbiya bane akan wannan kowa ya kula da 'ya'yansu na aisha mustapha eh a matsayina na uwa abin da yake faruwa a garin bai kamata ba in an ce ban ya tashi a unguwa kaza za ji an duba an ji an duba za ga yara ne kuma mace kuma bai kamata hakan ya faru ba ya kamata mu taimaka wa sojoji ma mu haɗa kai da su a kawo ƙarshen wannan abubuwan nan don ana cutar da yaranmu ne da mu ma iyayen kenan za a zo a ɗauki yara a sa tabbon kuma ya mace ƙaramin yarinyar bai kamata akan yana faruwa ba so don allah mu haɗa kanmu mu taimaka wa sojojin nan don a kawo karshen wannan abubuwan nan kuma ya kamata in mun ga abu ba mu yi da shi ba mu je mu wa sojoji saboda kar a cutar da mu a gida ko a unguwa ko a ina ma don saboda kanmu ne karan kanmu da mu ma da kanmu a unguwanmu a hanya ne ko a ina dai haka mu je mu hanzarta mu je mu faɗa musu Ga shi wani abu fa anan ba mu da shi ba a samu a duba ko ma mene a ciki sunana lami yusuf gaskiya wani babban al'amari ne da yake ya shafi iyali ya shafi yara ya shafi iyaye ya shafi iyali a gaskiya mun gode wa sojoji abinda suke yi su mallaki boko haram a wannan garin amma kuma gaskiya yaran da ake amfani da su a fannin bom abin yana zama ba daɗi ni dai ina roko ne wa hukumar gwamnati ta nemi hanyar da za ta shawarci iyayen yara su rinka kula da yaransu inda suke zuwa abubuwan da suke yi ya sa su mallaki hankalinsu na ɗaya ka haifi yaro na biyu kuma ka kula da yaro ba wai ka bar shi a kan layi a kan titi ba a yi ƙoƙari a sa su a makaranta a sa su a na addini a sa su a na boko su koyi abun amfana idan gobe aka ce musu sai abin da ba kyau idan sun mallaki hankalin kansu sun koyi a makaranta sun koyi kuma hanyar Allah ba za su so su yi abin da bai kamata ba amma idan aka bar su suna ta yawo suna ta halin da ba shi ba za a yi amfana da su kuma ba za su san abu mai kyau da mara kyau ba gobe kuma su zama mana illa a cikin society ina roƙon ga iyaye su dinga kula da yaransu ina kuma roko ga gwamnati ta yi kokari ta yi program da zai sa yaran nan su ragu daga layi a rage yawansu a layi so da kar a same su a amfani da su illa ne gare mu illa gare society shine fatara assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na bintu tarbiyyar da uwa ya kamata ta ba 'ya'yanta tun kafin su kai lokacin da za su iya fita waje lokacin ne uwa ya kamata ta fara ba 'ya'yanta tarbiyya musamman kamar lokacin da suka fara tasowa daga gida tun suna ƙanana sai ta koya musu hanyar da ya kamata su bi mai kyau ba mara kyau ba sabida idan suka fita in ma suna gida ne ba ta sa hankali ba suna fita makaranta za su iya zuwa su samu wanda zai iya gaya musu abin da ba daidai ne ba to amma idan ita ta fara shi tun daga gida tana gaya musu tana nuna musu illan yin abubuwan da ba su da kyau ko da wani ya faɗa a waje ba lalle ne su ɗauka ba saboda abin da uwarsu ta faɗa a cikin gida ya riga da ya zauna a jikinsu amma idan ita uwa bata yi shi a gida ba so idan sun fita waje duk wani abin da wani zai faɗa waje za su yi tunanin to tunda ba koyar su a gida ba shine mai bi hanya mai kyau so ina kiran iyaye ne da su fara ma 'ya'yansu tarbiyya tun suna kanana ba wai sai sun girma ba shi ganye ma dama tun yana karami ake lankwasa shi ba wai sai ya taso ba in ya taso kan ai dole in kai lankwasa shi sai dai ya kare so iyaye ya kamata su sa hankali akan 'ya'yansu tun suna kanana musamman mata Abin da ya sauwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakiliyar sashen Hausa Husaina Muhammad Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake cewa a tuna fa baiwa yara tarbiyya da ya kamata zai taimaka nesa ba kusa ba wajen kare su daga shiga yin ayyukan subhanallahi a huta lafiya.